su muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjidu sunna wanda aka fi saninsa da masallacin alhaji ismail mai blok kuma yau muna safiyar ranar lahadi wadda ta dace da shida ga watan safar hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda hakan ya dace da shida har yanzu ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da goma sha shida muna ci gaba da karatu a wannan littafi na risala kuma za mu ɗora a inda muka tsaya game da tarihin mawallafin littafin risala al'imam ibn abi zaidi lil ne za mu tashi a shafi na goma inda malam ya ce mu'allafatu da kuma wannan shine darasi na shida a wannan littafi قال مترجمه رحمه الله مؤلفاته ترك ابن أبي زيد للمكتبة الإسلامية العديد من الكتب والمؤلفات التي تشهد له بالإمامة والمكانة العلمية التي استحق التي استحق التي استحقها رحمه الله عن جدارة وأكثر هذه المؤلفات في الفقه وبعضها في العقائد والأخلاق والرقائق ومصنفاته تزيد على الأربعين نذكر منها فأنا آه، آه، مولى كنيتي الإمام ابن أبي زيد القيرواني ya barwa maktaba ta musulunci wato ya barwa labirare na musulunci al'adida min al-kutubi wal mu'allafat wato ya bar da dama daga cikin littattafai waɗanda ya wallafa التي تشهد له بالإمامة والمكانة العلمية التي استحقها رحمه الله عن جدارة littattafan da wato suke masa shaida da kasancewa lallai shi shugaba ne walmakanatul ilmiya kuma littattafan suna masa shaida da babban matsayi da ya taka na ilimi annatista haƙƙaha matsayin da ya cancanci wato a kai shi ko kuma a siffata shi da shi rahimahullahu Allah ta'ala ya masa rahama an jada wato bisa ka cancanta a takaice idan kana son ka fahimci wane ne shi wanne irin matsayi yake da shi a fagen ilimi to littattafansa sun isa su zamo maka shaida akan matsayinsa a fagen ilimi wa aksaru hadhihi almu'allafatu fil fiqh mafiya yawan littattafansa a fannin fiqhu ya rubuta su wa ba'daha fil aqaid waɗansu littattafan kuma ya yi su akan matsalolin aƙida wato abin da ya shafi matsaloli na tauhidi ah, wato imani da Allah tabaraka wa ta'ala da imani da manzanni da imani da littattafai da al'amuran ranar tashin kiyama da dai sauran matsaloli na tauhidi to ya yi rubuce-rubuce a wannan fannin wal akhlaq sannan kuma ya yi waɗansu littattafan da suke magana a kan ɗabi'u da halaye eh, domin tsarkake zukata war raqa'iq waɗansu littattafan kuma ya rubuta su a kan fannin da malamai suke kiran shi arraƙa'iq arraƙa'iq ko kuma arriƙaq duka kalmomi ne guda biyu da malamai suke amfani da su wasu suna cewa arriƙaq waɗansu kuma suna cewa arraƙa'iq wannan wani fanni ne da malamai suke rubutu a kansa musamman idan ka kalli eh, littattafan sunna to za ka samu irin wannan babi eh, kalmar arraƙa'ir daga riƙa ne riƙa kuma tana nufin arrahma wato eh, rahama da tausayi to a ƙarƙashin wannan babi na arraƙa'i ko kuma arriƙaƙ malamai sukan kawo hadisai waɗanda suke tausasa zuciyar mutum waɗanda suke wato sanya laduba kyawawa ga mutum mutum ya siffatu da ɗabi'u nagari, gari kamar tawagu'u Eh, da sauran siffofi irin waɗannan to hadisan da suke karantar da irin waɗannan laduba da su ake eh, su ake kawowa a babin arriqat ko kuma eh, arraqa'iq to mawallafin yayin littattafai a wannan fanni ومصنفاته تزيد على الأربعين littattafansa dai a takaice sun haura arba'in bisa ga ƙiddigar da malamai suka yi kaga lallai wannan ya nuna zurfinsa kwarai da gaske da kuma baiwar da allah tabaraka wa ya masa a fagen wato eh, wallafa littafi daga cikin littattafai da ya rubuta na farko akwai annawadiru wa ziyadat wato wannan shi ne sunan littafin wa huwa maqbu'un fi 15 mujallada. an buga littafin a cikin mujalladi goma sha biyar kaga littafi ne mai girma kwarai da gaske wannan duka yana nuna ah, zurfin ibnu abi zaidin a fagen ilimi littafi na biyu muktasarul mudawwana ذكره ابن النديم وقال يحتوي على خمسين ألف مسألة wannan littafi na biyu sunansa muktasarul mudawwana wato ita dai wannan mudawwana ta al'imamu malik ah, to malamin ya yi aiki a kanta ya yi nazarin matsalolin da suke cikinta kuma ya kawo su a takaice ibn nadiyin ya faɗi sunan wannan littafi nasa a lokacin da yake magana a kan shi ibn abi zaidin al ne, kuma ya ce wannan littafi eh, na Ibn abi zaid wato muktasarul mudawwana ya kunshi matsaloli wato har dubu hamsin kaga wannan ya nuna lallai littafi ne babba da ya kunshi mas'aloli masu yawa wa qala iyad wa ibn farahun an hadha al-mukhtasar والنوادر وعلى هذين الكتابين المعول في التفقه بالمغرب alƙadu iyad da kuma ibn qarahun da suke magana akan wayannan littattafai da al-imamu ibn abi zaid ya wallafa wato muktasarul mudawwana da kuma annawadir wa ziyadat suka ce wa ala hadhain alkitabain almu'awwal fi at-tafaqquh bil maghrib wato mutanen magari mutanen magari ana nufin ƙasashen larabawa waɗanda suke ɓangaren yamma wato daga morocco ah, zuwa algeria zuwa tunisia da ƙasashen da suke wannan ɓangaren waɗannan su ake kira biladun magari to karatun fiƙihu da ya yaɗu waɗannan yankuna babban littattafan da manya-manyan littattafan da aka dogara a kansu a wajen karanta fiqhu to su ne waɗannan littattafai guda biyu muktasarul mudawwana da kuma annawadiru wa ziyada ka iya cewa waɗannan littattafai guda biyu su ne manya-manyan maraje wato na malamai a wannan yanki al-maghrib al-arabi to kaga wannan ah, duka yana nuna lallai ah, al'imam ibn abi zaidin rahimahullahu ta'ala ya bar littattafai masu matukar kima masu matukar amfani ta yadda har ma mutanen Magari sun dogara a kan littattafansa ah, na hudu na uku ta utabiyya akwai littafi wanda ake ce masa Allah utabiyya littafi ne babba kwarai a cikin mazhabar malikiya kuma mawallafinsa ya wallafa shi tun a karni na uku eh, to al'imam ibnu abi zaidin ya yi ma wannan littafi aiki ya sa wa aikin nasa tahzibul mudawwana wato eh, tahzibul utabiyya wato kamar eh, nazarin littafin ya yi kuma ya rairayo matsaloli da suke cikinsa ya sake wallafa su a wani littafi domin kalmar tahzi tana nufin tacewa ko rairayewa ta fito da muhimmai kuma kyawawa daga cikin abubuwa to abin da yake nan a cikin wannan littafi sannan littafinsa na hudu tafsiru auqati salawat wato yayi akan lokutan sallah sannan littafi ابن بير الجامع في السنن والآداب والمقاذي لتابي نشدة الضب عن مذهب مالك littafi na bakwai risalatun fi usuli tauhid littafi na takwas risalatun fi raddi ala alqadariyya wato wannan yayi shi domin raddi ga alqadariyya alqadariyya ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyi fanɗararru da aka samu a bangaren matsalolin tauhidi a cikin al'amarin musulunci waɗanda suke kore kaddara to waɗannan waɗannan ah, ƙungiyoyi wannan ƙungiya ah, tana da ah, irin kurakuranta da wata da ta yi a wannan ɓangare to al'imam ibn abi zaidin ya wallafa wannan littafi domin ya bayyana kurakuransu da kuma batansu da kuma abin da yake shine daidai wanda ya dace da mazhabar ahlus sunna wal jama'a littafi na tara fikatu billahi wa tawakkulu ala Allah subhana sannan littafi na goma a risala wa huwa al-kitabu alladhi nahnu bi sadadi wato shine littafin risala kuma shine littafin da yake hannunmu wanda a yanzu muke magana a kansa shi wannan shine ma'anar allazi hannu bi sadadihi wato a yanzu a kansa muke kuma a kansa muke magana to shi ne littafinsa na goma to saboda haka ma a nan malamin zai yi magana ta musamman a kan shi littafin risala tunda ne littafin da muke magana a kansa to sai ce ar-risalatu wa shuruhuha wato risala da kuma sharhohin da aka yi mata wahiya min aksari kutubi ibn abizaidin intisharan washtiha to risala tana tsaya daga cikin mafiya yawan wato daga cikin littattafansa ita ce tafi yawan yaduwa washtiharan kuma ita ce tafi shahara aka fi saninta a dukkan littattafansa da ya yi ba littafin da ya karɓu ya yadu ya bazu kamar wannan littafi na risala da arawa rawajuha min hayati mu'allifiha fil qarni rabi' hijri domin wato rawajuha karɓuwata da kuma wato abin nan bazuwa da ta yi a gurin mutane da amin hayati mu'allifiha ya fara tun daga lokacin da shi mawallafin ma yake raye wato ma'ana tun yana raye littafin ya bazu kuma ya karbu a gurin al'umma fil karni rabi'ul hijri a karni na hudu na hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam واستمر تعاقب الشروح عليها من عصر مؤلفها kuma wato bibiyar da malamai suka dinga yi shine ta'aqu wannan ya zo bayan wannan wannan ya zo bayan wannan to bibiyar da malamai suka dinga yi wajen sharhin risala ya ci gaba min asri mu'allifiha tun daga zamanin mawallafin wannan littafi na risala wato tun a zamaninsa kenan waɗansu malamai suka ga muhimmancin littafin kuma har suka ɗauki littafin suna masa sharhi ko in ce suka yi masa sharhi to wannan ya faru tun daga zamanin shi al'imam ibnu abi zaidin al-qayrawani fil qarnin rafi al-hijri a karni na hudu na hijirar ma'aiki sallallahu alaihi sallam. Oh. wannan malami ya ɗauki littafin ya yi masa sharhi wani ma ya ɗauka ya yi masa sharhi wani ma ya ɗauka ya yi masa sharhi to haka dai malamai suka taiwa wannan littafi na risala hatta ƙala ba'adul ulama asiri, har ma waɗansu daga cikin malamai wato waɗanda suke rayuwa ko suka rayu a wannan zamani namu ga abin da wani daga cikin malamai ah, na wannan zamanin yake cewa fama a'lamu kitaban fil fiqh al maliki ba'da al muwatta wal mudawwana haziya bi misli ma haziyat bihi risalat ibn abi zaid min qabul wa inayatin wa shuhra wa intishar fil afaq وعمق أثر في كدمة المذهب ونفع الأجيال من طلابه على امتداد الزمان والمكان to wannan malami da yake magana akan littafin risala ya ce fama a a'lamu kitaban fil maliki ban san wani littafi a fiƙihun malikiya ba ba'da al-muwatta wal mudawwana in ka cire muwatta da mudawwana yace to ban san wani littafi ba haziya wanda ya samu rabauta bi mithli ma haziyat bihi risalatu ibn abi zaid wato ya samu rabauta da irin abin da risala ta ibn abi zaidin ta rabauta da shi min qabulin wato na karɓuwa a gurin al'umma wa inayatin da kuma kulawa da aka bai wa littafin wa shuhuratin da kuma shahara da bayyana da littafin yayi wanti sharin fil da kuma yaduwar da littafin ya yi a sassa daban-daban na duniya wa umki asarin fi kidmatil mazhar da kuma zurfi na tasirin da littafin ya yi wajen yi wa mazhabar malikiya hidima wa naf'il ajiyali da kuma amfani ga wato al'umma wato daga waɗannan zubi na mutane zuwa zubin da yake biyowa bayansu to littafin wato ya amfani al'umma daban-daban min bihi daga cikin ɗalibai na mazhabar malikiya dajin zamani wal makan wato bisa ga tsawon zamani da kuma yaɗuwa a gurare daban-daban to kenan yana cewa ah, ban san wani littafi da ya samu irin wannan matsayi na karbuwa da yaduwa da kuma kulawa da aka bashi kamar yadda wannan littafi na risala ya samu ba in ka cire muwaƙa da kuma mudawwana to babu littafin da ya samu irin wannan matsayi kamar littafin ibnu abi zaidin al ne. to babu shakka abinda malam wato wannan malami ya faɗa in ka bibiyi wato mazhabar malikiya za ka tabbatar da maganarsa gaskiya ce kuma lallai ya bibiyi wannan littafi ya ga tasirinsa domin a yau in har aka ce muwabba kuma aka ce mudawwana to ka iya cewa watakila littafin da za a faɗi baya ko kuma ce a matsayin na uku shi ne risala ta ibnu abizai ونذكر وتذكر كتب التراجم أن مؤلفه أن المؤلف لم يتجه من تلقاء نفسه بلا تصنيف الرسالة وتو للتتفي آه da suke magana a akan attarajum attarajum shine kawo tarihin malamai ah, yadda suka rayu da irin ayyukansu da makamantansu to littattafai da suke bayani a kan rayuwar malamai suna cewa mawallafin wannan littafi lam yattajih min tilqa'i nafsihi ba shi ne ya fuskanci wallafa risala bisa ga zaɓin son kansa ko kuma wato karan kansa ba an fahimta wato ba haka kawai zuciyarsa ta bashi bari ya wallafa wannan littafi ba wa inna ma sa'alahu ba'du shuyukihi abinda ya faru shine wani daga cikin malamansa shine ya nemi yayi aiki wajen rubuta wani littafi wa huwa alal asahi al-imam al-mu'addib mahraz ibn khalaf at-tunisi ya ce abin da ya fi inganci a maganganun malamai malaminsa maharaju bin khalaf at-tunisi shine ya nemi al-imam ibnu abi zaidin da ya rubuta wani littafi wanda zai zamo mai amfani ga ɗalibai الذي اشتهر بتعليم النشر وان المعلم يا شهر ذكرت الديار متاسا في عصره أزام ننسى يا شهر دمي كرنت القرآن ديار متاسا وتعاليم الدين الحنيف kuma yana karantar da yara matasa addinin musulunci wato da wannan malami da haka wannan malami maharazu bin khalaf a tunusi ya shahara karantar da ɗalibai ƙur'ani da kuma karantar da su matsaloli na addinin musulunci وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا العالم الجليل كان موضع الثقة والتقدير من شيوخه منذ حداثة ثمه وما يكي kasancewar malamin ibnu abi zaidin shine ya nemi ya rubuta littafi don ya zama an faru da shi a cikin al'umma yace to wannan idan yana nuni akan wani abu to yana nuni akan cewa lalle wannan shugaba mai daraja wato al'imam ibnu abi zaidin kenan kana mawdi al-thiqati ya kasance wanda yake da kima wanda yake da daraja wa taqdir wanda yake da martaba min kihi a gurin malamansa mundu hadafati sinni wato tun a farkon shekarunsa tun yana yaro matashinsa ya nuna yana da kima yana da daraja yana da karbuwa a gurin malamansa tun yana yaro matashi saboda haka ma ka ga yaddar da malamin nasa ya yi da shi da kuma gamsuwa da ƙwarewarsa a fagen ilimi shi isa malamin nasa ya nemi ya wallafa wannan littafi wa amma an shuruhin risalati game da sharhunan da aka yi wa risala kuwa فقد تتابع العلماء منذ أسر المصنف وبعده على شرحها ya ce malamai sun bi junansu tun daga zamanin mawallafin da ma abin da ya biyo bayan zamaninsa sun yi ta bin juna wajen sharhin littafin risala wannan ya yi mata sharhi ya kau wannan ma ya zo ya mata sharhi ya tafi wannan ma ya zo ya yi mata sharhi ya tafi ya ce to haka aka dinga yi wa wannan littafi na risala ya gamu da ayyukan malamai da dama waɗanda suka yi ta masa sharhi wa ta'liqi alaiha da kuma yi ma littafin ta'liqi wato wani ba sharhi cikakke yake yi wa littafin ba amma yakan ɗauki littafin ya ɗan bi waɗansu matsaloli ya yi ƙarin bayani a kansu to duka an yi ma wannan littafin hatta zukira anna shuruhaha zidu ala mi'ati sharhin amma kai ko kuma an bi diddigin shargunan da aka yi wa littafin aka samu ya haura shirgi ɗari kaga wannan ya nuna lallai littafin ya karɓi kwarai da gaske kuma al'umma manyan su wato ma'ana ma'abota ilimi da kuma ɗalibai sun karɓi wannan littafi matuƙa da gaske wa min hadhihi shuruhi daga cikin sharhunan da aka yi wa littafin ga kaɗan a nan kamar yadda mawallafin ya kawo na farko شرف القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي إمام المالكية في وقته توفي سنة 422 من الهجرة وتو آه، الإمام عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي يايما آه، رسالة شرحي كما wannan malami شيني جاغور المالكية a ننسى ya rasu a shekara ta 422 wa qila innahu awwalu sharihil laha waɗansu malamai ma suka ce wannan shine farkon sharhi da aka yi ma littafin risala وقيل إن أبا بكر الأبحري توفي سنة ثلاثمائة وخمس وتسعين من الهجرة ihtamma biha وألف كتابا عليها سماه مسالك الجلالة في مسند الرسالة waɗansu malamai kuma suka ce wato mashahurin malamin nan abubakar al'abhari wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da casa'in da biyar na hijira ya baima wannan littafi na risala muhimmanci ihitan biha wato ya kula da littafin ya bashi muhimmanci kwarai da gaske Wa'allafa kitaban alaiha ya wallafa littafi a kan risala ɗin wato ya yi mata sharhi kenan sammahu masalikul jalala fi musnadin risala to kenan dalilin da malamin ya kawo wato waɗannan littattafai guda biyu ana ana kokonto akan wanne ne sharhi na farko da aka yi ma wannan littafi wasu suna ganin sharhin alƙazi abdulwahab shi ne na farko wasu kuma suna ganin sharhin abubakar al'abhari shi ne na farko a takaice dai ko ma wanne ne na farko wannan ya nuna littafin ya karɓu a gurin malamai kuma sun ba shi muhimmanci kwarai da gaske saboda haka ma suka ga ya kamata su yi aiki a kansa na yi masa sharhi sharhi na biyu shine alqadi abul hassan ali ibn muhammad الزرويلي المتوفى سنة سبعمائة وتسعة عشر تشيما wa littafin risala. sharhi sannan akwai sharhur risala li Dawud al-Maliki eh, wanda ya rasu eh, hijira ta 731 sannan na hudu akwai taqayidun taqayidu shaykhi al-allama abi zayd abdurrahman bin affan al-jazuli to shi ma yayi ma wannan littafi na risala aiki ya rasu a shekara ta ɗari hudu a ta ɗari bakwai da arba'in da ɗaya sannan na shida taqayidul allama ibrahim bin abdurrahman al-mutawalli توفي سنة سبعمائة وثمان وأربعين من الهجرة to a nan waɗannan littattafai guda biyu idan kuka lura da na hudu da na biyar ya ce taqayid ko to abinda ake nufi da wannan wallahu ta'ala a'lam ne kusan kamar zan iya cewa shi ma ta'aliki ne wato bin waɗansu muhimman matsaloli da kuma yin wani bayani a kansu domin ya ƙara fayyace ma'anoninsu to sannan na shida sharhun lil allamati yusuf bin umar al anfasi المتوفى سنة سبعمائة وواحد وستين to wannan shi ma yayi yi littafin uh, sharhi sannan kuma akwai na bakwai sharhul lil'allama ali ibn yusuf ash to wannan kuma ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da tamanin da biyu sannan sharhul lil allamati qasim bin isa bin naji المتوفى ثمانمائة وسبع وثلاثين من الهجرة wanda ya rasu a hijira ta ɗari takwas da talatin da bakwai wa huwa maqbu'un mutadawa to wannan sharhi na shida na allama qasim bin isa bin naji an buga littafin yana nan a hannun mutane shine ma'anar dawa, yana nan a hannun jama'a ya shiga hannun ɗalibai da malamai ana karantawa ana amfani da shi to wannan ya nuna waɗansu daga cikin waɗannan ayyuka da aka yi ma littafin yanzu babu su sun ɓace waɗansu ma kila suna nan a matsayinsu na makhruta ba a fito da su ba ba a buga su ba ba su shigo hannun mutane ba waɗansu kuma daga cikinsu sun shigo hannun mutane ana karantawa ana aiki da su نترى شرح للعلامة أحمد بن محمد القلشاني المتوفى سنة 863 نقوم شرح للعلامة سعيد بن سليمان الجزولي سنة نقوم شرح للعلامة أحمد بن أحمد بن عيسى البرمسي alfasi ashahiru bi zarro wannan malami an fi saninsa da zarro to shi ma ya yi wa risala sharhi sannan sharhul lil allama Dawud bin Ali al-Qaltawi al-Azhari sammahu tawdihul masali ya sa wa littafinsa suna tawdihul masali sannan shurutun lil allamati abil hasan ali ibn muhammad al-mutawalli al-misri al-shadhali to kaga shi wannan malami al'allama abul hasan ba wai sharhi ɗaya kawai ya yi wa risala ba a ya yi sharhuna daban-daban ga littafin risala walahu sittatu shuruhin ala risala wato sharhi ɗai-ɗai har guda shida ya yi wa littafin risala al-mutadawwalu minha al maqbuul maruf kifayatu ɗalibin rabbani wanda yake hannun mutane daga cikin waɗannan sharhuna guda shida da ya yi almaqbu'u wanda aka buga shi alma'rufu to shine littafin da aka fi sani bi kifayati ɗalibin rabbani wato sharhi ne na risala daga cikin guda shidan can da ya yi to wannan shi aka sani kuma shi ne yake hannun mutane aka buga ake amfani da shi kaga ya nuna sauran har yanzu ba su fito hannun jama'a ba wa alaihi hashiyatun mufidatun lil allamati adawi kuma ah, akwai hashiya wato ƙasan littafin ko kuma a gefen dama na littafin an yi an rubuta bayanai ko sharhi na allama al'adawi wato mawallafin babban malami al'alama adawi yana da hashiya da ya yi tare da wannan littafi na kifayatu a talib sannan na goma sha hudu sharhun lil allama muhammad bin ibrahim at-tata'i to ina ga ba sai mun karance sunayen waɗannan sharhuna ba ga sunan har zuwa na goma sha takwas ko har zuwa na goma sha takwas wanda na goma sha takwas ɗin a ƙarshe ya ce muku ah, wa huwa matbu'un shi ma an buga shi yana nan na goma sha bakwai shi ma ya ce muku matbu'un fi arba'ati ajza shi ma an buga shi yana nan a cikin juz'i guda hudu to a takaice wannan kaɗan ne daga cikin sharhuna da aka yi ma wannan littafi na risala وقد عبرت شهرة الرسالة حدود العالم الإسلامي malam ya ce wato shaharar wannan littafi da karɓuwarsa ta tsallake iyakokin ƙasashen musulmi wato ma'ana littafin bai tsaya a tsakanin ƙasashen musulmi ba a'a ya ma tsallaka iyaka har ya shiga ƙasashen da ba na musulunci ba littafin ya isa waɗancan ƙasashen wanda duka wannan yana nuna karɓuwar da littafin ya yi wanda har ya ƙetara zuwa ƙasashen da ba na musulunci ba bi عدة مرات ce عدد من المستشرقين an buga littafin inda marrat wato da dama an buga shi da yawa an fahimta kaga ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kenan a buga shi ya sake karewa a sake bugawa ya kare a sake bugawa ya kare a sake bugawa da ya kare an yi da yawa kwarai da gaske bi yati adadin minal mustashriqi da kulawar da dama daga cikin mustashriqun wato kuna su ne mutanen da wato suka shigo ƙasashen musulmi turawa kenan turawa waɗanda suka shigo ƙasashen musulmi suka karanci addinin musulunci sun karanci harshen larabci sun karanci tarihin larabawa sun karanci fannoni daban-daban na addinin musulunci ilimin hadisi ilimin fiqhu ilimin tauhidi ilimin tafsiri shi kansa nazarin alkur'ani to duka wayannan turawa sun shigo cikin waɗannan fannoni na ilimi sun yi nazarinsu to irin waɗannan su ne malamai suke ce musu almustashriquna an gane ko almustashriquna kuma kalmar almustashriquna kun ga an ciro ta ne daga ashar ashar kuma ana nufin gabas yanki yanki na gabas wato yanki na gabas kuma ana nufin yankunan ƙasashen larabawa kenan an gane ko to saboda sun zo wannan yanki na gabas na kasashen larabawa sun zauna sun yi karatu na addinin musulunci sun yi karatu harshen larabci to da wannan ake ce musu almustashrikuna to wayannan mutane sun yi aikace-aikace masu yawa ga littattafai na addinin musulunci kuma sun yi rubuce-rubuce da dama a abin da ya shafi tarihin larabawan a abin da ya shafi fannin fannoni daban-daban na addinin musulunci duka sun yi rubuce-rubuce an fahimta ko to saboda haka daga cikin aikin da waɗannan mustashrikunan suka yi shine hadda kulawa da wannan littafi na risala wanda aka buga shi wato sau da dama حيث ترجمها إلى الفرنسية المستشرق فانيا ونشرت ترجمتها بباريس سنة 1914 من الميلاد wato wani bature ɗan faransa ya tarjama ya fassara wannan littafi na risala kuma a an yada wannan fassara da yayi na littafin risala a shekara ta dubɗaya da ɗaritara da goma sha hudu wato na miladiya wakaza turjimailar ingilizi yace biwasiatin almustashre ali dasel sanata alfin atiiati wasita minar eh, a nan kamar ya sa minar hijira amma kuma ba haka ba ne ko haɗun ne a wajen ko eh, to minar milad ne to eh, an fassar risala zuwa turanci ta hanyar wani baturan a shekara ta 1906 1906 ko miladiya kenan to wannan kaɗan kenan daga cikin ayyukan da wato turawa suka yi ma wannan littafi na risala to ina da zan ƙara mana bayani akan su ɗin nan, suna da rubuce-rubuce da suka yi da dama kuma waɗansu rubuce-rubucen nasu sun yi su ne da nufin su gurɓata wato ah, addinin musulunci a fagage daban-daban su gurɓata addinin musulunci ta fuskar tarihi su gurɓata addinin musulunci ta fuskar sanya waɗansu abubuwa na daban waɗanda za su sanya wa musulmi rauni a cikin addini saboda haka suna fassara hadisi don musu hidimar da suke so suna fassara ayoyin ƙur'ani don ta dace da irin manufofin da suka ga dama to suna da wallafe-wallafe da dama da suka yi amma alhamdulillah malaman musulunci ba su yi shiru ba sun tashi sun bi dukkan littattafan da wayannan mutane suka rubuta kuma duk inda suka yi barna ko suka yi kuskure la'alla da gangan ko ba da gangan ba to malamai sun fito da irin wayannan kurakuran kuma an wallafa an fayyace wa mutane haƙiƙanin yadda addinin musulunci yake da kuma haƙiƙanin barnar da waɗannan mutane suka yi da nufin su gurɓata karantarwa ta addinin musulunci to malamai sun bayyana wannan kuma sun faɗi duka ƙarerai da kurakurai na waɗannan turawa da suka yi alal misali daga cikin salon da suke bi sukan ɗauki wani maudu'i su yi magana a kansa don su faɗi ra'ayin musulunci ko kuma su faɗi yadda musulunci ya tafi a kai to da farko in ka fara karatu na irin abin da suka rubuta za su yi maka shimfiɗa mai kyau kuma ka ga cewa sun kama hanya dai wato ƙarƙarfa kuma mai kyau wacce bata saba wa addinin musulunci ba to amma a ƙarshe ana tafiya ana tafiya sai a dinga shigo da wani abin da ya saba wa karantarwa da kuma tarbiyya ta musulunci to haka suka dinga yi malamai kuma sun bi sawunsu sun fayyace komai na barnarsu kaɗan daga cikin irin abin da wato zan iya cewa wani daga cikinsu ya yi akwai littafi da ake ce masa mausu'atu tarikil ilm mawsu'atu tarikil ilm a wannan littafi wani bature yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a san nasabarsa ba ba a san nasabar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba ka gani to sai kawo cewa wai kaga sunan annabi ana cewa a sallallahu alaihi wasallama ana cewa muhammad ibn abdullah ko muhammad bin abdullah sunan babansa abdullah to wannan bature dan ya gurɓata karantarwar musulunci sai ya ce larabawa suna cewa mutum abdullahi idan ba su san shi ba sai su ce masa abdullahi to saboda ba a san nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda sunansa abdullahi kuma al'adar larabawa sukan ce mutum abdullahi idan ba su san shi ba to kaga wannan kaɗan ne daga cikin irin barnar da wato waɗannan turawa suke yi kuma barnarsu tana da yawa domin har yau har kwanan gobe akwai mutanen da suke dangantaka ko suke cewa su musulmi ne amma suna ɗaukan irin wannan ra'ayoyi na turawa daga cikin irin ra'ayoyi misali akwai maganar wato rabon wanda su suna ganin a ah, alkur'ani da ya ce zakari mislu hazzul unsayaini a baiwa mace kashi ɗaya namiji a bashi kashi biyu to suna cewa wannan an danne mace an rage mata haƙƙinta an kaskanta ta an yi kaza an yi kaza to wannan duka yana ɗaya daga cikin irin ra'ayoyin waɗannan mutane da suke yaɗawa don su gurɓata karantarwa ta musulunci to haka za ka samu maganganu a kowane fage idan fagen tauhidi ne idan fagen fikihu ne idan fagen tafsiri ne idan fagen hadisi ne idan fagen wato diddai kowane fage na musulunci akwai maganganu da waɗannan mutane suka yi don su gurɓata addinin musulunci to amma malamai sun yi aiki kamar yadda na faɗa sun fayyace komai da komai na barnarsu ma'afiruhu wa wafatu to ma'afiruhu abinda ake nufi da ma'afiruhu shine wato kyakkyawan yabo da kuma daraja da ibnu abi zaidin yake da ita da tarihi kyakkyawa da ya bari wanda za a iya tunawa da shi wa wafatuhu da kuma rasuwarsa qala dabba kana rahimahullahu min al ajwad wani malami ad dabba da yake magana a kansa ya ce yana ɗaya daga cikin mutane masu yawan kyauta wa ahlul ifari wa sadaqati kuma yana ɗaya daga cikin mutane da suke da isa isa shine kai kana da bukatar abu matukar buƙata amma sai ka fifita ɗan uwanka da shi ma yake da wannan bukatar sai ka bashi ya biya tasa bukatar kai kuma ka haƙura yana bukatar dubu ɗaya misali don ya wata bukata kai ma dubu ɗayan kana da bukatar ta domin taka bukatar amma sai ka ɗauka ka bashi kai kuma ka haƙura to wannan shine ifa to al-imam ibnu abi zaidin yana da wannan Wasu sadakati kuma eh, ya sifatu da sadaka ga mutane kathirul bazli mai yawan wato ba da dukiya ne lil ga mabukata wa talabatul ilmi da kuma ɗaliban ilimi wato yana da yawan alheri kwarai da gaske wa kana yunfiqu alaihim wa yaksuhum wa yuzawwiduhum yana baiwa fakirai da ɗaliban ilimi wato nafaka abinda suke bukata na abinci abinda suke bukata na kulawa duk yana musu wa yaksuhum yana tufatar da su wa yuzawwiduhum yana ba su guziri duka wannan hidima ce da yake yi wa fakirai da ɗaliban ilimi wa qad kira annahu ba'atha ila al-qadi Abdul Wahhab bi alf dinarin zahabi daga cikin abin da aka faɗi a kansa an ce ya aika wa da alƙadi Abdulwahab dinari dubu na zinari dinari wanda ake buga shi da zinari ko wanda ake buga shi da zahab to dinari dubu ya aika wa alƙazi abdulwahab wanda kaga wannan inda za ka mai da shi zuwa naira a yau to miliyoyin kuɗi ne domin ba kuɗi ne eh, ba ƙaramin kuɗi ba ne kaga tun a wancan lokaci da kuɗi yake da wahala ba kamar yanzu da a iya cewa eh, ya yi sauƙi gashi nan a hannun mutane ba to amma tun a wancan lokaci da ake da wahalar kuɗi ga abin da eh, ya yi wanda yake nuna kyautarsa da kuma alkhairinsa وجهز ابنة الشيخ أبي الحسن القابسي بأربعمائة دينار ذهبي وقال كنت أعددتها من هين إملاكها لئلا يشتغل قلب أبيها من قبلها وتو أقول ما الشيخ أبو الحسن القابسي to al'imamu ibnu abi zaidin ya shirya jahaza ya shirya wato 'yar wannan malamin ya yi mata dukkan hidimar da ake mata wato na kayan ɗaki da kayan aure da makamantansu to ya kashe mata kuɗi dinari 400 na zinari wanda wannan mata ga ba karamin kuɗi ba ne to haka da aka yi mata aure ya yi mata dukkan wannan hidimar na abin da take bukata na kayayyakin aurenta وقال كنت أعددتها من حين Ya yace na kasance wato ina tattalin wannan dukiyar tun daga lokacin da na mallake ta wato ma'ana duk lokacin da wani abu ya shigo masa yana tanadinsa yana ajiyewa domin idan domin ya fuskanci wannan hidima ta wannan yarinya don ya samu abin da zai masa hidima da zai mata hidima da shi li'alla yashtagila kalbu abiha min ibaliha yace kada zuciyar babanta ta shagaltu ta fuskar ita yar wato kada babanta ya shigaltu ta fuskar me zai mata ta fuskar wata hidima zai mata to saboda haka ni nake tanadi dan na ɗauke masa wayannan wahalolin dan kada shi ya shigaltu da tunanin me zai yi mata idan an zo hidimar aurenta wa ba'atha ila al-faqih ibn shalabun في مرضه بمال كثير أقول ما لم مثلا فقه ابن شلبون يا أيكا مسدوك يا من يوى الوقت ده وانا ما لم يكي كونشي باشدا فيا وهكذا تكون أخلاق العلماء ما لم يتي حكى بديئون ما لم يسكي wato mutane ne da suke da karimci mutane ne da suke da alkhairi mutane ne da suke taimakawa ga waɗanda suke da matuƙar bukata da irin waɗannan kyawawan sifofi na malamai haka ake bukata a ce malamai sun yi koyi da su wajen kulawa da taimakawa ma'abota bukata وقد توفي رحمه الله سنة 386 من الهجرة يا رسول الشكرة تدري أكو دا تمانين بشدة رحم الله أبا محمد القيرواني وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في مستقر رحمته إنه على كل شيء قدير وأتكتشي أكرشي مالا يعرف يدي مسأل الدعاء ينتشي الله تعالى ya ji kan abu muhammad alkairawani ya saukar da shi ko ya zaunar da shi a mayar wacciyar aljannarsa kuma muna fatan mu da shi gaba daya allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu a matabbata rahamar allah tabaraka wa ta'ala kuma allah mai iko ne akan komai da komai to muna fatan allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da su gaba daya a gidan aljanna wannan shi ne ƙarshen bayani akan tarihin mawallafin littafin risala mun ji komai da komai na rayuwarsa sassa daban-daban duka an taɓo an yi magana a kai wannan yana da matukar muhimmanci domin ka san wanne malami ne kake magana a kansa nan gaba insha Allah ta'ala za mu shiga a cikin gundarin shi littafin risala don mu ga me yake karantar da mu to ina fatan abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abin da muka yi kure muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana hadha wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh